duk wanda muke tare da shi daga dan aike in daga shi ya zama ceo chief executive wannan shine burina Dan aike kana ji na ya zama chief executive officer ƙololuwa kenan to sai in ji daɗi burina in ga mutum wanda muke tare da shi ya wadata in na je gidansa ko dan daɗi ko ba daɗi ban ga gidansa kamar nawa ba zan je in zauna a tafarfara ni kuma na gidan siminti ba buri na je ofishin kan ga ya fi nawa duk wani mahaluki wanda yake shugaba wanda bai gina na bayar da shi sun zo sun kai shi sun wuce shi ba to ba shugaba ba ne burinmu shi ne mai ta inganta rayuwa al'umma akwai masu siyasa sun kuma tunaninsu shine duk wanda ka ɗaga in ya zama wani abu sai ya zara takobi ya sare ka ba sa ɗagawa ba za ka taɓa gani a tarihin wani ya zama wani abu ba amma ni ba haka nake ba tsarin manakon kwasiya ba haka yake ba mu mu ɗaga na kusa da mu su kuma su ɗago na kasa da su